jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BOH na wannan yammaci kuma na kashe a wannan rana ta Juma'a da fatan an yi cikin koshin lafiya gare jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu da suka hada da shirin nan na Afirka a yau bayan sa muna tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga yanzu mu gabatar muku da shirin nan na kisoshin rayuwa bayan sa muna tafi da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da yadda Allah amma kafin nan sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a ɗaya ga watan Oktoban shekara ta 2021 wanda daidai da 24 ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan oktoban shekara ta 1960 taron najeriya ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan ingila turawan birtaniya dai sun shiga najeriya ne a ƙarshen karni na goma sha tara a shekarar miladiya sannan kuma a shekara ta 1914 suka haɗe kudanci da arewacin najeriya suka zama ƙasa guda sai kuma a shekara ta 1954 najeriya ta samu ƙwarƙwarin cin gishin kai sai kuma daga ranar 1 ga watan oktoban shekara ta 1960 aka shilanta najeriya a matsayin kasa mai cikakken 'yancin kanta tare da kawo karshen mulkin mallaka na turawan ingila a ƙasar a hukumance najeriya tana da fadin ƙasa kilomita murabba'i 923 sannan kuma tana bakin tekun gini sannan tana makwabtaka da ƙasashen benin jamhuriyar nijar kamaru da kuma chadi najeriya ita ce ƙasa mafi yawan jama'a a halin yanzu a tsakanin dukkanin kasashen nahiyar afirka inda ake kesa cewa mutanen kasar sun haura mutane miliyan 200 ba ga kuma kasar ita ce ta daya wajen fitar da danyen man fetur a nahiyar afirka kamar da kuma baga ga arzikin danyen man fetur tana ɗaya daga cikin kasashen duniya masu arzikin iskar gas da kuma noma gami da tarin ma'adanai na ƙarƙashin ƙasa waɗanda suka hada da zinariya da nau'o'i na ƙarafa da duwatsu masu daraja. da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 72 suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan oktoban shekara ta 1949 a kafa jamhuriyar gurguzu ta ƙasar china kafin haka dai bayan mika kai da ƙasar japan ta yi ga sojojin ƙawance ta janye sojojinta waɗanda suke mame da arewacin ƙasar china da haka kuma mayakan jam'iyyar gurguzu na ƙasar suka mamaye yankin da sojojin japan suka fice daga nan aka fara yaƙi na cikin gida a ƙasar china a tsakanin dakaran mao tise da kuma gwamnatin sarki chana kai daga ƙarshe mayakan mao sun sami nasara a kan sarki chin wanda ya arce zuwa tsibirin taiwan akan haka a rana irin ta yau mao ya kafa gwamnatin gurguzu a kasar china a ranar 1 ga watan oktoban shekara ta 1949 masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen sa ne har sau uku a kowace rana. Shirin na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. A yau ne Najeriya ke cika shekaru 61 da samun 'yancin kai daga mulkin mallaka na Turan Birtaniya. al'ummar kasar bahrain sun yi allah wadai da ziyarar ministan harkokin wajen isra'ila a kasar su a kasar iraq kuwa rundunar 'yan sanda ta kaddamar da sabon farmaki akan 'yan ta'adda yankin karko yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau ne wato 1 ga watan oktoban shekara ta 1960 tare najeriya ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan ingila turan burtaniya dai sun shiga najeriya ne a karshen karni na goma sha tara sannan kuma a shekara ta hudu suka haɗe kudanci da arewacin najeriya suka zama ƙasa guda sai kuma shekara ta da hudu najeriya ta samu ƙwarƙarin cin gishin kai sai kuma daga ranar ɗaya ga watan oktoban shekara ta 1960 aka shelanta najeriya a matsayin ƙasa mai cin gishin kanta tare da kawo ƙarshen mulkin mallaka na turawan ingila a hukumance. najeriya tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 923 tana bakin tekun gini sannan kuma tana kwaftuka da ƙasashen benin jamhuriyar nijar kamaru da kuma chadi najeriya dai ita ce ƙasa mafi yawan jama'a a halin yanzu a tsakanin dukkanin ƙasashen nahiyar afirka inda ake kesta mutanen ƙasar da cewa sun kai kimanin miliyan 206 baya ga haka kuma najeriya ita ce kan gaba wajen fitar da ɗan man fetur a nahiyar afirka kamar da kuma baya ga arzikin ɗan man fetur tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya masu arzikin iskar gas da noma da kuma tarin ma'adanai na ƙarƙashin ƙasa waɗanda suka haɗa da zinariya da nau'o'in ƙarafa da kuma duwatsu masu daraja a jene ministan harkokin wajen isra'ila yar lafet ya isa birnin bahrain a wata ziyara wadda aka shirya gudanarwa a ƙasar al'ummar ƙasar bahrain sun yi allah da wannan ziyara tashar rasha today ta bayar da rahoton cewa bayan isarsa birnin manama a jiya minista sarkokin wajen isra'ilan ya samu tarba ta musamman daga fadar sarkin kasar ta bahrain a birnin manama hakanan kuma ya gana da manyan jami'ai na gwamnatin kasar ta bahrain sannan kuma minista harkokin wajen na isra'ila ya kaddamar da ofishin jakadancin isra'ilan a birnin manama sannan kuma ya tattauna da takwaransa na bahrain akan batutuwa wanda suka shafi karfafa alaka a tsakanin gwamnatin bahrain da kuma gwamnatin yahudawan isra'ila a nasu bangaren al'ummar kasar ta bahrain sun gudanar da gangami na yin allah wadai da wannan ziyara kamar da kuma masu rubuce-rubuce a kafofin yada zumunta suka yi rubuce-rubuce na yin allah wadai da wannan ziyara da kuma bayyana cewa abinda mahukuntan kasar ta bahrain suka yi baya wakiltar al'ummar kasar bahrain da isra'ila dai sun sanya hannu akan yarjejeniyar kulla alaka a ranar 11 ga watan satumban shekarar ta gabata wanda hakan ya sa masarautar bahrain din ta zama ƙasa ta hudu ta larabawa ba ta rataba hannu akan irin wannan yarjejeniyar tare da isra'ila bayan masar a shekara ta 1979 da jordan shekara ta 1994 da da kuma haɗaɗɗiyar dolar larabawa wadda ta kwalla wannan alaƙa a shekara ta 2020 baya ga bahrain wasu daga cikin kasashen larabawa sun bi sahun waɗannan ƙasashe wajen kwalla alaƙa da gwamnatin hudawan isra'ila waɗanda suka haɗa da gwamnatin morocco da kuma gwamnatin ta kwarya ta ƙasar sudan da jama'a masu harika da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran a cikin wata sanarwa wadda suka fitar 'yan sandan ƙasar iraki sun kaddamar da wani farmaki akan wasu gungun 'yan ta'adda a lardin kirkuk tare da kame adadi mai yawa daga cikinsu kamar yadda su ana su bangaren dakaran hashi da sha'abi a jiya sun ce ana su bangaren sun kaddamar da wani hari da suka samu nasarar cafke babban kwamandan 'yan ta'adda idris adnan ismail wanda ake wa lakabi da abu rahama wannan kasuwar gwamnan dan ta'adda dai shine ke da alhakin tattara abinda 'yan ta'addan suke kira zakka an kuma samu nasarar cafke shine a lokacin da a kaddamar da hari a cikin yankin tigrid da ke gundumar salahuddin dakaran hashi da sha'abi sun da cewa umarnin wannan aiki zai ci gaba da gudana na yin kwantan bona a sansanonin 'yan ta'adda tare da kame su ko kuma halaka su a kuma yanzu haka akwai dubban ɗaruruwa na mayakan hashi da sha'abi wanda suke gudanar da irin waɗannan ayyuka na tabbatar da tsaro da zaman lafiya da yaƙi da 'yan ta'adda a sassa daban-daban na iraki wanda hakan ne ma ya sa aka samu gagarumin nasara wajen lafawar aikin ta'addanci a ƙasar an da kafa da karan hashi da sha'abi ne biyo bayan fatawar da babban malamin addini na ƙasar iraki ya bayar kan hakan domin murkushe 'yan ta'addan da'ish a lokacin da suka shigo kasar a shekara ta 2014 inda matasa sama da miliyan hudu suka rajista su kuma aka tantance dubban ɗaruruwa daga cikin su a ƙasar sudan dubin dubatar mutane ne suka gudanar da wata zanga-zanga da ke yin kira ga mahukuntan ƙasar da su miƙa mulki ga hannun farar hula wannan dai yana zuwa ne sakamakon irin matsaloli da ƙasar take ci gaba da fuskanta duk da cewa kasar ta samu alkawla daga kasashen turai da kuma kasashen larabawa na tallafa mata da makudan kudade domin kyautata rayuwar jama'a kamar da kuma aka yafe mata basu suka da dama waɗanda ake binta sannan kuma aka cire mata manyan takunkumi waɗanda kasashen duniya suka ɗora mata musamman ma dai amurka yanzu haka dai yan adawa a ƙasar ta sudan sun bai wa mahukunta ƙasar ta sudan wa'adi na ganin cewa lamara sun kyautata a ƙasar in kun ba haka ba za a ci gaba da gudanar da zanga-zanga To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. Tuban da aka saurari labaran duniya su kuma sai shirinmu na gaba shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun gargadin da jam'iyyun siyasa a Tunusiya suka yi ne kan yiwuwar sake bullar rikici a ƙasar bayan da shugaban ƙasar ya jinginar da ayyukan wasu cibiyoyin gwamnati gwamnati da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. jam'iyyun siyasar tunusiya hudu sun yi gargadin sake bullar tashe-tashen hankula da rikice-rikice a kasar saboda matakan da shugaban kasar kai sa'id ya dauka na rusa wasu madafin ikon kasar tare da mayar da su karkashinsa jam'iyyun siyasar tunusiya hudu sun gabatar da wannan gargadi ne a taron manema labarai da suka gudanar a birnin tunis fadar mulkin kasar a wannan mako yau fiye da tsawon mako guda kenan da shugaban kasar kai sa'id ya jinginar da kundin mulkin kasar yana gudanar da mulki ƙarƙashin umarninsa na musamman wani daga cikin shugabannin jam'iyyun siyasa a tunusiya ya zargi shugaban kasar da yin juyin mulki ga kundin tsarin mulkin kasar a nashi bangaren sakataren jam'iyyar democratic current gazi shoci ya bayyana cewa a halin yanzu muna rayuwa ce a lokacin rashin doka da tsari don haka muna ɗaukan matakin da shugaban ƙasa Kai sa'id ya ɗauka a matsayin juyin mulki mulki ga kundin tsarin mulkin ƙasa masanin harkokin tattalin arziki kuma tsohon minista a ƙasar tunisia fadil abdulkafi ya yi gargadin bullar wani bala'in matsalar tattalin arziki da ke tunkarar ƙasar tunisia da cewa dama tuni ƙasar take fama da taɓarɓarewar tattalin arziki fadil abdulkafi ya ƙara da cewa kasar labanan ba ta fitar da komai da take samarwa a cikin kasarta ba ta samar da alkama ko sukari ko man fetur sannan al'ummar kasar suna fama da matsalar daukewar wutar lantarki da ruwa matsalolin da zai yi wahala mu fuskanci ire-iren haka a tunusiya yana mai cewa zai tunatar da shugaban kasar tunusiya ta hanyar buga misali da cewa kamar wani gare ne da ake juyawa kuma babu mai kula da shi don haka har yanzu tunusiya tana kan babbar hanya ce tana juyawa kamar garan da babu mai kula da shi lamarin da zai wurga ta cikin hatsarin mummunan bashi da ba zai yiwu a iya biya ba shugaban kasar tunisia ƙai sa'id ya afka cikin wannan mataki mai rikitarwa ne sakamakon tsanantar rikicin siyasa da taɓarɓarewar tattalin arzikin kasar musamman saboda bullar annobar cutar corona kan haka abokin aikinmu awal kunya ya tuntubi wani masanin harkokin siyasar afirka na yusa jamru babban sakataren gamayyar ƙungiyoyin fararen hula a jamhuriyar niger don jin mahangarsa kan rikicin siyasar ta tunisia mana na yusa matsayin ku na yan kungiyar farar hula ba kowa a nijar ba a afirka ta yamma gaba daya wasu masu sharhi suna ganin kamar cewa abin da ke faruwa a kasan tunusiya. wato suna jingina shi kamar wani irin sabon tsarin mulkin malaka ne ke so a dawo da shi a nan kasan tunusiya me naka ce ne malam na yusa ne kanin wanda shugaban kasa ne ci ya rusa gwamnati cece ku cece tsakanin shi da prime minista da an ka sha kai ruwa a dawo mari abin bai ba da wutar naki saboda kowa yana da iko wanda ba karimi ba matsalar dokoki ta samu tsakanin su kowa shi a shi ne babba alhali prime minista ne canje na shugaban kasa ne kuma zaɓe kuma wani irin shugaban kasa shugaban kasa wanda 'yan kasar tunisia ke so kamar tunda cikin mutum ɗari in kai kiyashi a wannan lokacin kashi tasa'in da biyar suna son wannan shugaban ƙasar don shi ya kai su wannan tarnaki har ya kai ya dakatar da majalisar dokoki ya rushe gwamnati ake nan cikin halin tsaye amma na ji a jiya ya naɗa wata mace fara minista kuma shi ne a shugaban gwamnati shugaban ƙasar wannan abubuwan suna iya ba dama na mutane su iya gane ke shi shugaban ƙasa bai sun saki wasu iko saboda gobe dan bai su wani taka shi birki cikin tahiyar tashi. To malam na yusa mafi yawan al'umman kasar Tunisia sun yi zanga-zanga sun nuna rashin amincewarsu da matakin da shi shugaban kasan ya dauka. Shin hakan ba zai nuna cewa wannan mataki da ya dauka ba halattacce ba ne? ya ai kuma siyasa ne da kungiyoyin wani hulɗa. Yake tsammawa idan shugaban kasa da su kudurka wanda ba shi ba a demokarɗiyance kuma a mu na masu aiki doka da oda an ba dama ko kungiyoyin siyasa ko kungiyoyin hula ko ko 'yan kasa su da kansu a kurce kan kara to nake tsamma ba sa wannan kara ba mutane sun yi yunkuri na bori saboda suke tsamma su maido shugaban kasa bisa hanya ta kwarai shi kuma wannan shugaban kasa ganin ne gwamnati ta rike shi majalisar dokoki ma ita ma ta yi abubuwa kenan ya zai yi tun shi ne a zababbe hakan ne kamata shi a lissahin shi na ya samu dama yadda zai zartar da iko a alkalika wanda ya dauka da ya kasance zai kasance ya cika su wannan ana iya samu shi duk cikin constitution namu akwai kudiri inda shugaban kasa ke da maye-maye iko inda yana yan rushe majalisa yana yan rushe gwamnati to duk lokacin shugaban kasar namu suka ji kama an mace su an kai su ga bango sai su yi gudu su je su kai kowanne kudurcin constitution su sa shi a ayyuka da kuma a dokance ne doka ta ba da wannan dama a yi. to na yusa shugaban kasan tunisia ya da aurar aiwatar da gyare-gyare a fagen siyasar kasan ta hanyar kafa wasu kumatoci da za a kafa shin kuna ganin waɗannan kwamitocin da su fi wakilan al'umman ƙasar kenan shi kuma gwamnatin wa wanda za a sa ƙarƙashin shugaban ƙasa ne wanda ita kan ta fara minista ƙarƙashin shugaban ƙasa ne take tun da shugaban ƙasa a cikin kudirin da ya ɗauka ne da wannan fara minista cewa shi ne shugaban gwamnati kenan kaga har yanzu shugaban ƙasa kenan ƙarshen mulki yana da shi ita majalisar dokoki kuma har yanzu ba a san me yake nufi ba ya ake jira ta tattanta abu ɗaya ne idan mutane suka tashi a demokaradiyya suka tada zanga-zanga da wuri na titi watakila inda su maido shugaban ƙasa da hanya da kwarai watakila a maido zaɓaɓɓin su a majalisar dokoki saboda su da matsala ne da wani shugaba na wata jam'iyya shi ya wannan tarniki duka a cikin wannan gwamnatin abinda ake fata yau ta dai kasar ne kasan ita da kanta tana da matsalolin kenan tuntu matsalar covid kenan wannan gwamnati yanzu abinda yan kasar cikin zai gare shi da shira gare shi shine na adagauta ya kasance kasar chile zai tana da wakilai saboda alkalukan da da kasashe da dama ya kasance akwai ministori wanda suke iya zartar da iko kuma suke iya kai maganar tunisia a ciki da washe. to ma na yusa kamar da ka hannunka mai sanda tuni daman kasan tana fama da dambaruwa na siyasa tun bayan da shugaban kasa ya tsige prime minister kasan hisham mashishi shin maka ganin hakan a matsayin ƙara ta wutar rikicin kasar abin da ake tsoro ka komo shekara goma baya ya kasance kuma 'yan cinizir sun ɗauki titi zanga-zanga ta tashi dimo kanta da aka maido ta da incin na adam da aka ɗan samu aka ɗan maido ya kasance an sha baya kuma wannan buri na titi da aka yi a wannan shekara goma ba ya kasance shi ma ya tafi da shi ya shuɗe da shi shi ne muke tsoro yau yancin da zai da ne suka hutu shugaban ƙasan wannan ya sani ya san mutane wanda suke kofa na su maido tuba ta demokaradiyya su maido incin ɗan adam kuma su maido walwalar ɗan adam a ƙasar tunisiya yau zai ci gaba da hankali in ba hankali ba lokaci zai ba wasu dama da ma a ce magoya bayan shi ne su iya gane ke wanda shugaban kasa iko ne ya kuke ganin tasirin tsohon bakin kasar amurka akan batun kasar tunisiya musamman suka da mataimakin shugaban kasar game da matakin shugaban kasar ya dauka siffanta matakin da shugaban kasar ya dauka na juyin mulki ga demokradiyya da amurka ta yi kana ganin kamar wannan zai sa shi ya dawo kan tsarin mulki yadda ya kamata to wannan kuma zancen ƙasa kasan ƙasa mai injin kanta tana da hanya wadda take iya huduwa ita da kanta da dokoki na da wanda take aiki yan ƙasa kuma suwa da dama idan ba su amince ba ko su sa ƙara ko kuma yi zanga-zanga bori a titi da wani abuwa har ya kasance sun dankoro hannun shugaba ko hannun ne an komo ta zancen demokaradiyya kuma ta zancen doka da moda kuma wancin wannan mutane akwai abin su yada kasashen waje saboda su ce mutane hattara ku da hamuna a ƙasar mu kun ji abu kaza da ke wakana kun ji abu kaza da ke wakana wani masu hannu da shuni wasu masu maye maye hulɗa da wannan ƙasar idan sai su dan tsawata mata idan musu ba sai ka gani an hwarin shan birki ita gaban kallon da tsawa da ake bata wannan shi ke sawa ka gani shirkan shugaban kasa ya ji tsoro kuma ya damu musu hanya da yan kasa ke son ta ko abin da cancanta yau yawan ga takaddama ta shi na wannan kasar kuma shugaban kasa ba magana yake ba bai hutuwa ce nan kasa ga shi kenan rudani ya yi yawa shin wannan rudani da ya sa wani yan kasa komi yana iya wakana to dan ka komi ya wakana kuma shine ake wata ya kasance ya da hanyar dimokuraɗiyya su kuma su yi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 kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurewa da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin radio hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashen sana biyu ce Iran. Mai magana abubuwa man jama'a balwa daga garama kwama bala jihar Adama tare Najeriya. Zan yi amfani da wannan dama da kuke bamu wajen yin Allah wade da harin da sojojin Najeriya suka kai da jirgin sama a karo na biyu a tafkin Chadi baya ga wanda suka kai a jihar Yobe a kwanakin baya. hakanan ina Allah wade da kisan 'yan uwa musulmi a majin Sheikh Zazzaki da jami'an tsaro suka yi a abuja a ranar talata 28 ga watan tara a 2021 a garin abuja wannan abin allah dai ne a ce baya ga kisan da jami'an tsaro suke yi ta hanyar jirgin sama suna ɗaukar bindigogi su buɗe wuta baya ga gaza kawo tsaro wa ƙasa da suka yi inda suka bari 'yan bindiga suke cin karen su babu babbaka a jihohin daban-daban musamman arewa maso yammacin najeriya muna fatan gwamnati ta tsoron allah ta sauƙi yin da ke kanta ta ba duka 'yan najeriya inci na yin addini ka yadda ya zo a kunnin tsarin mulkin najeriya assalamu alaikum gidan radio biyu ta hausa mai magana ta siyo ungwatu da magana a jamhuriyar niger yau na shigo cikin shirin nan ne domin bayyana na kamar haka dangance da kasafin kuɗin ƙasar mu niger da aka yi na bana wanda kasafin kuɗin ya nuna cewa ɓangaren shari'a shi aka fi zuba kuɗi mai yawa to ta wannan dama muke kira ga kotun kasar mu da su tsaya su yi aikin su tsakani da Allah mai gaskiya a bashi gaskiya shi mara gaskiya kuma kotu ta hukunta shi to ta wannan dama muke jan hankalinsu da su tsaya su yi aikin su tsakani da Allah gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu sashi Hausa na biyu Hausa barkan mu da warhaka. Mai magana Lawali Ando daga jamhuriyar Nijar. Eh, a yau zan mika jajena ne ga dukkanin yan uwa musulmi da suke ci gaba da tattaki na cika kwanaki arba'in da kisan gillan da bani umayya suka yi ma imam hussein salamun alai allah ta'ala ya karbi tattakin ya sa a cikin mizani muna ƙara kuma miƙa jaje ga sayyid ibrahim alzazzaki jagora na allah ta'ala ya ƙara masa lafiya allah kuma ya ƙara masa nisan kwana allah ta'ala ya cika masa burin da ya ɗauka na ganin cewa wannan nahiya ta mu ta kasance a ƙarƙashin tutar la illallah Assalamu alaikum muryar BOH Hausa Iran da fatan kowa yana lahiya. Eh, ni ra'ayina dangance da taron da shugaban kasa ya tare da alkalai na Niger kuma ya ce zai kara musu kuɗi saboda a samu a rika aiki. Eh gaskiya ni na yi goyon bayan haka nan kuma daman shari'a da adalci cikin shari'a shi yake tsaye da kasa. Allah ba da ikon yi kuma Allah sa abun da za a yi ya amfani talaka. Daga Mushanu Surveillance SP Benam Zandar Niger. Assalamu alaikum. 嗯。 Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio BOH mai magana ne na kwasan Talawa George Patiskum. Ina so ne amfani da wannan dama mai godiya da jinjina ga dan majalisa mai wakilta Patiskum Central wato Honorable Abdullahi Adamu Bazuwa a bisa jajircewarsa da kokarinsa na tallafawa dalibai mutum 120 da ya yi na Empowerment Scholarship. Wannan dan majalisa ba abin da za mu ce masa sai godiya da san barka. Allah ya taimake shi kuma Allah ba shi nasarar zarcewa karo na uku wato 2023 al'ummar Fatiskun Central muna masa fatan alheri ku huta lafiya daga masauraron sauraron kwasan talabijin ta fito Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran muna fatan alheri muna godiya da damar da kuke bamu muna bayyana suna na Lawan Alhaji Abbali wanda ke zama a agadas jamhuriyar Nijar. Ra'ayina a yau akan taron na Majalisar Ɗinkin Duniya. To lalle wannan taro taro ne wanda an ɗauki lokaci ana yin shi. sai dai wani lokaci zai ga taron kamar bai ai hoda mai ido hakan yi taro ne a tattamna a sha shahi a wace da wani lokaci za ka ga taron ma kamar yin shi ma bai da wani fa'ida eh, abin da dai muke so ga kasashen afirka su tashi su yi kishin kansu da kansu kar su tsaya su dogara da alkawullan da kasashen yamma ke musu dan ba wani abu za su yi musu in ma bashi za su ba su ba to bashi da ruwa ne za su ba su idan kuma wani taimako ne ba za su yi taimako ba dai tsakani da Allah ko kuma da fatan wata kasa ta ci gaba a'a taimako ne za su yi da wata manufa daban na haka kasashen afirka su tashi da kansu su yi kishin kasashen su da kansu sai kaga komi ya tafi daidai ina godiya sashen hausa radio iran lawan alhaji abbali wanda ke zama a gadas jamhuriyar niger assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gidan radio na iran mai magana mustapha tukur filin gidan niger mazamni kasar libya da farko zan yi tsokaci bisa kai da shugaban nan mu na afirka ko in ce kasa ta jamhuriyar niger ya kamata su ɗauki darasi daga kasar libya na bangaren yadda suke kyautata ma 'yan kasarsu na bangaren ɓangaren ruwa da futa saboda nan na lubiya dan kasa baya biya kuɗin huta kuma baya biya kuɗin ruwa kuma duk inda nisan kawai yake sai an kai mishi huta an kai mishi ruwa can ya kamata shugaban nan na afirka su ɗauki darasi daga ƙasar libya tun lokacin muammar kaddafi zoke yanzu babu wanda ga biyan waɗannan ko ɗan ƙasar waje kake ko dan kasa kake kana shan su kyauta ne sannan ya kamata shugaban nan na afirka su ɗauke mana nauyin ruwa da futa wannan ɗaya sun ka ɗauke matalaka eh, zai samu abin da zai samu bakin salati na gode sunana mustapha tukur filin gidan nijar zaman zamani kusan Libya. Radio Iran radio mai albarka da farko kuna tare da bukar daga birnin Agadez Jamhuriyar Nijar. Eh to ni jinjina mazani yan kasan Mali game da ba su son sojojin Faransa a kasan Mali sun da yan kasa sun hito sun ce ba sa so saboda shekaru da dama France tana cikin Mali tana yaki da yan ta'adda babu abin da ya canza babu abin da ya canza to sun hito sun yi zanga-zanga sun ce ba su Rasha sai so ta zo ta yi yaki da yan ta'adda injina ta musamman zuwa gare su 'yan kasan mali radio iran barka da warhaka mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karamari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar to zan ka tsokaci na ga gwamnatin kasa ta jamhuriyar nijar musamman ma tsokacin da zan ka na wajen lasisi na tukin mota ma'ana farmi to gaskiya matasa sun zuba kuɗin su wajen jika saba'in sun yi farmi kuma daga baya an zo an ce musu batta aiki sai sun ba da jika goma da wani abu sannan za a ba su ta zamani to kusan da cewa ba kowa yake da wannan jika goma ba ko da jika biyu aka ce ba kowa yake da ba da zai juya a bashi ta zamani kenan saboda Allah gwamnatin ƙasa ta a duba a gani matasa wannan farmi diplom ce ta wanda take ba da uzunin tuki na mota da komi da komi to da zarar an ce maka ta kare aiki kenan ka fito leman abinci kullum kuna faɗa da 'yan sanda kenan bai kamata ba a duba a gani gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar Nijar a gyara wannan abu matasa suna da farmi kuma basu da kuɗin da za su je su juya a ba su ta zamani gaskiya a duba wannan bayanin mai magana Abdulrahman wanda aka san da Abdul Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Kalamari ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu POET Hausa mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka yi sani da sunan Raba mai aski shugaba na kungiyar masu sauraron radio jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Na shigo cikin shirin na ra'ayoyin masu saurare na wannan rana domin in ba da nawa ra'ayi a dangance da shirye-shiryen koma makaranta da ake shirin yi a nan ƙasa ta jamhuriyar Nijar da a halin yanzu haka 'yan kwanukan da suka yi tsora kalilan ne wanda ba su taka kara suka karya ba sai dai kuma kash abin asha har yanzu ban gaba maka makarantu ba an yi to domin gyare-gyare ko wani share-share ko wani tsaftace-tsaftace da ya kamata a ce an yi ma makarantun nan akwai makarantu da dama ajujuwa na ɗalibai wanda anan cikin gari ma eh, rihi na zana ne ake yi musu ko kuma gini na zana ne ake yi musu wanda har a halin yanzu haka da nake muku magana ban gaba an shigo ma cikin hilin lakurakin ma barantana a ce za a fara yin aikin su wanda kuma bai kamata ba idan so samu ne ya kamata a ce daga zaran an koma karatu kawai ci gaba za a yi da karatu ba gyare-gyaren eh, ajujuwa gwiwan ɗalibai ba wanda ganin sakacin wannan yana ƙara mai da ɗalibanmu baya mai magana rabi alhaji mamman wanda aka sani suna rama mai aski a tashi lafiya. to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa. wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin na Hausa TV wanda nake karanto muku wani littafi mai suna ‘ya'yanmu amanar mu wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta to kuma yadda ka sani za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. sauka ta shige gida tana murmushi a ranta tana faɗin abba kenan idan ka san wata ai baka san wata ba amma wallahi ba zan iya shiga makaranta da wannan shigar ba haka kawai a raina ni kai tsaye ɗakin ta ta wuce don ba ta son umma ta ganta tana iya biyo ta tana gama cire kayan ta shiga ban ɗaki ta yi wanka sai da ta gama shiryawa sannan ta nufi ɗakin umma murmushi umma ta yi tana faɗin yan makaranta har kin dawo laila ta ce wallahi ko umma yau da wuri muka gama ina Abba yake, bai dawo ba? Umma ta ce ai kin san tunda ya fara tsayawa karatu yanzu baya dawowa da wuri. Tashi ki je ga abinci can ki ci, ki ɗauka ki ci. Ni ban tambaye ki ba ma. Ya kuka ƙare da ƙawayenki? Laila ta ce na me Umma? Murmushi tai ta ce wai na sabuwar shigar da suka ganki da ita. Laila ta ce ai ba za su yi magana a gabana ba sai dai idan na tafi. Umma ta ce to Koma ma sun yi ai za su gaji ne don kin riƙa wannan shigar kenan har ki bar gidan nan tashi Laila tai tana faɗin Allah ya nuna mana ranar barin gidan nan ai ba wani abu bane don nayi wannan shigar ni ma na huta da yawan kallon da maza suke mani fita tayi domin ɗaukar abincinta murmushi Umma tayi cike da tausayin Laila don ta san haƙuri kawai take yi babu yanda za ta yi da hukuncin ubanta zaune Ilham take a ofis ɗin Yasir ta gama faɗa mashi wulaƙancin da su Jamil suka yi mata sai dai Yasir ya gama dariya sannan ya ce ke ma dai Ilham ta yaya za ki kira shi yana gida bayan kin san dole yana tare Mubina Ai yanda kuke aiki waje ɗaya haka za ki samu ki shawo kan shi ni yanzu haka shi nake jira ya zo na je mu yi maganar Mubina murmushi Ilham ta yi ta ce kana ganin za ta amince maka Yasir ya ce namiji ne ni fa ke dai ki sa ido ki gani tashi ilham tai tana faɗin gashi can ma ya zo na tafi murmushi ya yayi ya ce Allah ya bada sa'a Jamilu yana shiga ya aje jakarsa da masinjan shi ta ci karo zai kai mashi ofis amsa ta yi ta ce zan miƙa mashi tura kofar ta yi bakin da ɗauke da sallama bai ɗago kan shi ba ya amsa dan ya san ita ce kusa da tebur ɗin shi ta matso tana faɗin Dokta sanin da zuwa ka tashi lafiya kamar ba zai amsa ba can kuma ya ce lafiya miƙa mishi kwaf ɗin ta yi tana faɗin ga kofi ɗinka ɗago kai ya yi fuskarsa a ɗaure ya ce bana buƙata Murmushi ta yi ta zauna tana faɗin na san kana buƙata kawai dai dan ya fito daga hannu na ne yasa ka ce ba ka so. Kallon shi ta idon ta cike da ƙwalla ta ce wai doctor me yasa ka tsane ni ne dama so yana zama ƙiyayya ne ka san tun lokacin da nake son ka kuwa hannu ta sa ta share ƙwallar da ta zubo mata ta ce ban taɓa tunanin zan buɗe baki in ce ina son wani ɗa namiji ba. a ka kawai na fara faɗar so me yasa ba za ka mana adalci ka amshi tayina ba baka tunanin kai ma wata rana Allah ya ɗora maka san wata a zuciyarka haba doctor me aibu na me na rasa idan ma baka so na ba haka ya kamata kai mani ba kanta ta ɗora saman tebur ɗin ta sa kuka sosai saurin tashi Jamilu yayi ya isa wajenta gaba ɗaya hankalin shi ya tashi san baya so ya ga mace tana kuka dukawa ya ce Ilham dan Allah ki shiru haka nan idan wani ya zo zai ɗauka wani abu ne maki. Shikenan naji tashi goge idon ki muyi magana. Saurin dago kai tayi tana murmushi tayi tashi tayi tashi yayi ya koma saman kujerar shi zauna. Kallon ta yayi yace Ilham ni ban ce bana son ki ba sai dai ni baby sai dai ni da baby mun yi ma juna alƙawarin zaɓa ma junan mu abokan rayuwa. Idan baby ta ga na zaɓo mata matar da nake so da kaina ba za ta ji daɗi ba idan har kina so na amince da ke to ki je ki samu baby idan har ta amince ni ma na amince saurin miƙewa Ilham ta yi tare da ɗaura fuska ta ce saboda ina son ka sai na je na nemi amincewar wata bata gama rufe ta ba ta ji saukar mari a fuskarta idanuwan jamil har sun canza saboda bacin rai kallanta yayi fuska a ɗaure ya ce idan har kika ƙara furta irin wannan kalmar a bakin ki ina mai tabbatar miki sai na zubar maki da haƙoranki idan ba rashin aji ba ta yaya kina mace zaki rika bibiyar namiji fita ki bani waje ki bani waje wallahi idan na ƙara ganin ƙafar ki a ofis ɗina sai na yi maki wulaƙancin da ko kare ba zai ɗauka ba mara tarbiyya kawai fita na ce da gudu ilham ta fita tana kuka tsaki jamil ya ya ɗauki wayar shi ya bar ofis ɗin kai tsaye ofis ɗin yasir ya ta nufa yana ganin ta ya san ba a dace ba to jama'a a nan za mu dakata sai allah ya kai mu gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya a madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin na Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zauna lafiya. tun sai mu na ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da bita a kansu da kuma yin fashin baki akan al'amuran da suka shafi batutuwan ta fuskoki daban-daban a cikin shirin namu na yau da allah za mu yi dubi ne dangane da tattaunawar haɗin gwiwa a tsakanin amurka da rasha dangane da makomar lamura yankin gabas ta tsakiya da kuma yankuna na kudancin nahiyar asiya da kuma yadda ake kallon wannan lamari ta fuskoki daban-daban a siyasance kuma ta fuskar tsaro wannan dai shine abin da shirin namu na yau da Allah zai dubi a kansa da fatan masaurare za a biyo mu sannan a hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. a cikin watan yulin wannan shekara ta 2021 ne dai shugabannin kasashen rasha vladimir putin da kuma shugaban kasar amurka joe biden suka gudanar da wata tattaunawa ta musamman a birnin geneva na kasar austria inda suka tattauna batutuwa daban-daban waɗanda suke da sabanin mahanga ta siyasa ko ta tsaro a kansu babban abin da ya fi ɗaukar hankali a tattaunawar dawakana a tsakanin joe biden da kuma vladimir putin a birnin na geneva shine batun ƙasar syria da kuma yadda bangarorin amurka da rasha za su yi aiki tare wajen tunkarar matsalar ƙasar ta syria da kuma yadda za a shawo kan lamarin ta yadda hakan ba zai cutar da bangarorin guda biyu ba shugabannin kasashen guda biyu dai sun tattauna a kan yadda za su yi aiki tare da kuma yadda za su bayar da gudunmuwa daga dukkanin bangarori na tsaro ta yadda hakan zai bayar da damar wanzuwar daula a ƙasar syria maimakon bayar da dama ga 'yan ta'adda su shimfiɗa ikonsu a faɗin ƙasar wanda wannan dama mahanga ce ta joe biden tun lokacin yana mataimakin tsohon shugaban ƙasar amurka barack obama inda ke ganin cewa bai kamata a bar 'yan ta'adda su mamaye ƙasar syria tare da shimfiɗa ikonsu ba duk da cewa a lokaci guda yana ganin cewa zama wajibi a ɗauki dukkanin matakai na takura wa gwamnatin ƙasar ta siriya ƙarƙashin shugabancin bashar al-assad baya ga haka kuma a tattaunawa da ta wakana a tsakanin shugabannin na amurka da rasha sun tattauna batutuwa da suka shafi yankin gabas ta tsakiya da kuma siyasar yankin da yadda za su yi aiki tare a wannan fage kamar da kuma suka tattauna batun ƙasar libya yadda za su iya yin aiki shima a wannan bangare ta yadda za a iya kafa gwamnati a kasar libya wadda za ta hada dukkanin bangarori da kuma tabbatar da cewa kasar ta fita daga halin da ta fada a ciki wanda suke kallon barin kasar libya a cikin irin wannan yanayi to zai cutar da maslahar dukkanin bangarorin guda biyu musamman ma dai batun ayyukan tsaro da suka shafi yankin tekun mediterranean wanda amurka da rasha dukkaninsu suna da maslaha a cikin wannan teku wanda kuma duk wata matsala da za a iya samu a ƙasar libya za ta yi tasiri a kan al'amuran zirga-zirga a cikin tekun na mediterranean baya ga kuma sun tattauna batun ƙasar iran wanda kuma dukkanin ɓangaren biyu suna da mabambantan ra'ayoyi dangane da ƙasar iran domin kuwa ƙasar amurka ƙasa ce wadda take da ra'ayinta dangane da ƙasar iran tun bayan juyin juhalin da ya wakana a ƙasar iran ɗin wanda ya kwashe tsawon shekaru 42 ana zaman doya da manja tsakanin iran da kasar ta amurka yayin da ita kuma kasar rasha take da kyakkyawar alaka da kasar ta iran tun daga lokacin da joe biden da ya karbi mulkin kasar amurka bai ɓoye wa kowa manufarsu ba na cewa tabbas zai janye sojojin kasar amurka daga kasar afghanistan kamar da kuma tun daga wancan lokacin ya shata lokaci na cewa zuwa watan satumban wannan shekara zai janye sojojin kasar amurka daga kasar afghanistan bisa dalilai da dama daga cikin dalilan da ya baru kuwa har da cewa kasar amurka tana kashe makudan kudade a kasar ta afghanistan tsawon shekarun da amurka ta dauka a kasar ta afghanistan ya cancanci ta janye domin yin amfani da kudaden da ke kashewa wajen yi wa al'ummar amurka ayyuka na cikin gida kamar yadda ya bayyana kuma kisan sojojin amurka da aka yi cikin tsawon waɗannan shekaru ba abu ne mai daɗi ga ƙasar amurka ba sannan kuma joe biden ya bayyana aniyarsa ta cewa rage sojojin ƙasar amurka a yankin gabas ta tsakiya yana ɗaya daga cikin manufofin siyasarsa domin kuwa kashe kuɗin da amurka take yi a kan su bai da bambanci da kashe kuɗin da take yi a kan sojojin ƙasar da suke ƙasar afghanistan janyewa daga ƙasar afghanistan da ƙasar amurka ta yi ko shaka babu ya sanya fargaba da tsoro a cikin zukatan shugabannin kasashen larabawa waɗanda suka dogara da amurka zaton cewa za ta ba su kariya bisa la'akari da kyakkyawar alaƙa da kawancin da ke tsakaninsu da ƙasar ta amurka musamman dai kasashen larabawa na yankin gabas ta tsakiya waɗanda suka hada da saudiya haɗaɗɗiyar daular larabawa bahrain qatar oman kuwait da dai sauransu sannan kuma wannan ya sanya a halin yanzu suna tunanin cewa babu tabbaci akan ko amurka za ta iya ba su kariya bisa la'akari da yadda kasar amurka ta kwashe tsawon shekaru ashirin a kasar afghanistan da sunan wasu aika na musamman amma kuma a lokaci guda ta janye ba tare da ta cika dukkanin alkawalan da ta dauka na wanzuwar ta kasar ta afghanistan ba wannan ne babban tilin da ya sanya ministocin harkokin wajen kasashen larabawa na yankin tekun fasha wato saudiya qatar haɗaɗɗiyar daular larabawa bahrain oman da kuma kuwait suka yi ganawa ta musamman a gefen zaman babban zauren majalisar ɗinkin duniya da ke gudana yanzu haka a birnin new york na ƙasar amurka tare da sakataren harkokin wajen ƙasar amurka anthony blinken kamar da kuma a gefe guda suka tattauna da ministan harkokin wajen ƙasar rasha sergei lavrov babban abin da tattaunawar ta kunsa dai shine yadda za su samu tabbaci daga dukkanin kasashen biyu na amurka da rasha dangane da makomarsu a yankin gabas ta tsakiya musamman ma yadda suka kasance sun dogara ne ka shuka a kan kasar amurka wanda kuma a halin yanzu suke ganin take-taken kasar ta amurka ba abu ne wanda za a iya samun tabbaci a kansa ba irin waɗannan matakai na gwamnatin amurka ya sanya ƙasar ta syria ta fara komawa zuwa ga matsayinta na baya wanda ƙasashen larabawan da kuma ƙasashen turawa suka haramta mata inda yanzu haka wasu daga cikin kasashen larabawan yankin tekun fashon da suka hada da haɗaɗɗe daular larabawa da kuma bahrain suka koma zuwa ga kasar ta syria inda tuni suka buɗe ofisoshin jakadancin kamar yadda ita ma kanta kasar saudiya wadda ta taka ga garin rawa wajen ɗaukar nauyin aikan ta'addanci da kuma kwaso 'yan ta'adda da kasashen duniya da sunan jihadi a syria ita ma yanzu haka ta koma zuwa ga kasar ta syria da ko a kwanakin baya ministan ayyukan leƙen asiri na ƙasar ta saudiya ya ziyarci birnin damascus tare da ganawa da manyan jami'ai na gwamnatin ƙasar ta siriya kamar yadda yanzu haka kuma akwai tattaunawa take gudana a ƙarƙashin ƙasa a tsakanin ɓangarorin guda biyu baya ga kuma ƙasar jordan wadda ita ma ta taka gagarun marawa wajen cutar da kasar ta syria wadda aka yi amfani da ita wajen shigar da dubban ɗaruruwan 'yan ta'adda da ake kwasuwa da kasashen duniya zuwa cikin ƙasar ta syria domin wargaza ƙasar. a halin yanzu gwamnatin kasar ta jordan ta mayar da kyakkyawar alakar ta da hulɗoɗinta tare da kasar syria da kuwa a cikin wannan mako wasu daga cikin ministocin kasar ta jordan sun ziyarci birnin damascus tare da ganawa da manyan jami'an gwamnatin kasar ta syria baya ga haka kuma irin wannan matsayar ta amurka ta sanya kasar saudiya ta sake dawowa domin zama kan tebur tare da kasar iran domin warware matsalolinsu waɗanda suke fama da su tsawon shekaru na rashin fahimtar juna musamman ma dangane da batutuwa da suka shafi siyasar yankin gabas ta tsakiya wanda kasar ta iran ta sha nana ta kira ga kasar ta saudiya tsawon shekaru domin gudanar da irin wannan zama lamarin da bai yiwu ba baya ga kuma irin salon siyasar gwamnatin joe biden din ce ta sanya alatilas gwamnatocin kasashen saudiya da masar da haɗaɗɗe daular larabawa da bahrain waɗanda suka ƙauracewa ƙasar qatar kuma suka kakaba mata takunkumi na tattalin arziki a halin yanzu suka dawo suka nemi kasar ta katar suka sulhunta da ita siyasar joe biden ta janye sojojin amurka daga kasashe ko kuma rage yawansu siyasa ce wadda ta ginu akan mahangan nan ta yaƙi daga nesa inda joe biden yake galin cewa yin amfani da na'urori na zamani waɗanda za su iya sarrafa makamai daga nesa ita ce hanya mafi dacewa a halin yanzu amurka ta yi amfani da ita maimakon jibge sojoji da kuma kashe dubban biliyon daloli wajen gudanar da ayyukan soji a cikin wasu kasashe kamar yadda tun kafin wannan lokacin da gwamnatin kasar amurka ta dauki irin wannan salo a kasar pakistan da kuma kasar yaman inda ta kan yi amfani da jirage marasa mutuki wajen kaddamar da hare-hare a kan waɗanda take kira 'yan ta'adda a cikin waɗannan ƙasashe sakamakon hakan wannan ya sa ƙasar rasha ta ƙarfafa batun sake gina ƙasar syria inda a cikin wannan ɗan lokutan ne ministan harkokin wajen ƙasar ta rasha ya ziyarci ƙasashen saudiya da kuma haɗaɗɗe daular larabawa domin tattaunawa da su akan yadda za a yi aiki tare wajen sake gina ƙasar syria wadda ayyukan ta'addanci na 'yan ta'adda suka rusa a ƙasar a cikin tsawon shekaru goma da suka gabata inda kuma ƙasashen saudiya da haɗaɗɗe daular larabawa suna bayar da cikakken haɗin kai ga gwamnatin ƙasar ta rasha wajen tabbatar da wannan manufa. a nasa bangaren joe biden a cikin irin salon siyasar tasa yana ɗaukar matakai na sassauta takunkumai waɗanda gwamnatin ƙasar amurka ta ƙaƙabawa ƙasar syria masu tsanani tare da mayar da ita saniyar ware a cikin dukkanin harkoki na siyasar ƙasa da ƙasa inda za haka gwamnatin joe biden ta amincewa gwamnatin ƙasar ta syria ta zama bangare na yarjejeniyar nan ta fitar da iskar gas na ƙasar masar zuwa ƙasar jordan wanda za a yi amfani da bututun da ya ratsu cikin ƙasar siriya zuwa ƙasar labanan wanda kuma gwamnatin ƙasar ta siriya ta amince da hakan game da kuma gwamnatin joe biden ta bayar da dama domin gwamnatin ƙasar siriya ta samu damar yin allurar rigakafin cutar corona ga 'yan ƙasar sannan kuma gwamnatin ƙasar amurka ta bayar da dama domin tattaunawa da 'yan ta'adda waɗanda suke rike da wasu yankuna a cikin gundumar dar'a ta ƙasar ta siriya inda aka cimma yarjejeniya tsakanin 'yan ta'addan da kuma gwamnatin syria game da gwamnatin kasar rasha inda yanzu haka yankunan da suke karkashin 'yan ta'adda a cikin gundumar dar'a sun koma karkashin ikon gwamnatin syria baya ga kuma yankuna da ke iyakokin jordan da kasar syria waɗanda 'yan ta'adda suka baje kolin su a yankunan dukkan yankunan yanzu sun dawo karkashin ikon gwamnatin syria wanda hakan ya sa a halin yanzu dukkanin iyakoki da kuma mashigai na ƙasar syria da jordan an buɗe su kuma ana ci gaba da hada-hada da sufuri a tsakanin ƙasashen biyu dukkanin waɗannan abubuwa da suka faru a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a baya bayan nan sun bai wa ƙasar ta siriya damar komawa a dama da ita a cikin harkokin siyasar ƙasa da ƙasa inda a cikin wannan makon ministan harkokin wajen ƙasar ta siriya faisal mikdad ya yi ganawa ta musamman da ministocin harkokin wajen ƙasashen masar tunisia palestine murtaniya oman jordan da kuma iraki a gefen taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya da ke gudana yanzu haka a birnin new york da dama daga cikin masana dai sun imanin cewa ko shakka babu rasha za ta yi amfani da wannan damar ta janye wasu sojojin amurka ko kuma rage yawan su daga cikin wasu ƙasashe musamman ma a afghanistan da kuma yankin gabas ta tsakiya wajen kutsawa to amma dai salon da rasha za ta yi amfani da shi shine ba salo ne na jibge sojojinta ba illa salo na yin amfani da wannan damar domin samun dama ta saka hannayen jari da kuma jawo kamfanoni waɗanda za su saka hannayen jari a cikin ƙasarta. ziyarar da shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan ya kai a wannan laraba da ta gabata a birnin sochi na ƙasar rasha tare da tattaunawa da shugaba putin tana ɗaya daga cikin masomin cimma waɗannan yarjuni da ake ganin cewa za su baiwa ƙasar ta siriya damar dawowa a dama da ita a cikin harkokin siyasar ƙasa da ƙasa da kuma baiwa sauran kasashen yankin gabas ta tsakiya damar tattaunawa da sauran bangorin da ba su ga maciji da juna da su musamman kasar iran da kuma ita kanta kasar turkiya game da kuma kasar iraki a halin yanzu sakamakon irin matakan da kasar amurka ta dauka ya sanya kasar irakin ita ma ta dawo ana damawa da ita a dukkanin bangarori na siyasar kasa da kasa wanda kuma ko shakka babu hakan zai baiwa kasashe irin su rasha damar shimfiɗa ikon su a yankuna daban-daban waɗanda ƙasar amurka ta janye daga cikinsu ko kuma ta nuna gazawa ta fuskar tsaro ko siyasa ta jama'a masu sauraro lokacin da muke da shiyar riske ma'anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da idan Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin abin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. to da ma kawo ƙarshen shirin namu baki daya amma da yake mana sauran ɗan lokaci kaɗan za mu duba su daga cikin labaran da aka riga aka saurara shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau ne wato ɗaya ga watan oktoban shekara ta 1960 tare najeriya ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan ingila turawan burtaniya dai sun shiga najeriya ne a ƙarshen ƙarni na 19 sannan kuma a shekara ta 1914 suka haɗe kudanci da arewacin najeriya suka zama ƙasa guda sai kuma shekara ta 1954 najeriya ta samu ƙwarƙarin cin gishan kai sai kuma daga ranar ɗaya ga watan oktoban shekara ta 1960 aka shilinta najeriya a matsayin ƙasa mai cin gishin kanta tare da kawo ƙarshen mulkin mallaka na turawan ingila a hukumance to da wannan zamu kai sai idan allah ya kai mu gobe za a je mu dauke da wani shirin a zangon shirinmu na safe kafin wani lokacin abin kowa da kwanaki ku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya.